takwas ga watan shawwal hijira na da shekara biyu wanda ya dace da ranar talatin ga watan mai lissafin shekarar miladiya ɗaya. wannan shine darasi na shida cikin mukaddiman wannan littafi mai suna jami'u bayanin ilmi wa fadlihi wallafar Al'imamu abu umar yusuf ibn abdulbarri annamari wanda ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangije gafarta masa muna bin wannan mukaddima ta Abul Ishbal Az-Zuhairi Abul Ashbal Az-Zuhairi jazakallahu mun kusa karkare ta za mu tashi daga shafi na biyar a inda malam Abul Ashbal yake ci gaba da bayani akan abubuwan da ke cikin littafin ah, jami'u bayanil ilmi wa fadlihi malam yace sadisan abu na shida anwa'ul ulumi wa maratibuha nau'o'in ilmomi da kuma darajojin ilmomi kowane ilimi eh, yana zaman nau'i mai zaman kansa ah, wanda ya saba wa sauran sannan kuma yana da wata daraja ko kima da ake kallon shi a cikin tarayyar ilmomi mabambanta tanqasimul ulumu inda ibn abdul barri aidan bi itibarihi ibn abdulbari ya amfani da ƙa'idoji guda biyu ko ababen lura guda biyu wajen rarraba addinai wajen rarraba ilmomi ƙa'ida ta farko da ɗauka a inda ahalin diyanat yadda masu addini suke rarraba ilmomi ƙa'ida ta biyu wa inda falasifa da kuma ƙa'idar da malaman falsafa suke bi wajen kakkasa e, ilmomi gida-gida wa haza nasu kalamihi rattabnahu fi faqaratin hasaba tabi'atil bahr abul asbali yace ga nassin magana ibnu abdul bari amma na tsinka ta zuwa gaba gaba domin ta dace da ɗabi'a wannan binciken da nake na ɗaya fal ilmul a'la ibnu abdul bari yana cewa ilimi mafi ɗaukaka inda hum ilmuddin agun malamai agun masu kula da addini ilimi mafi ɗaukaka a wurinsu shine ilimin da ya shafi addini ɗin wake al'ulumu inda jami'i diyana ce talatatun ilmun a'ala wa ilmun asfal wa ilmun ausat ko ilmomi a wurin mutane da suke kula da addini kala uku ne akwai ilimi maɗaukaki akwai ilimi na ƙasa akwai ilimi matsakaici a wajen daraja to fal ilmul a'la indahum علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أنزله الله في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم نصا shine ilmi mafi daraja shine ilimin addinin wanda a bisa ka'ida baya halasta ga wani ya tsoma baki yayin magana akan ilimin addini matukar ba yana da wato hujja a cikin abinda da Allah subhanahu wataala ya aiko cikin littafansa ta harshen annabawa ba shi ilimin addini ana tsaye ana dakatar da magana akan shi ne ta dogara akan abinda Allah ya faɗa da abinda manzannin Allah suka faɗa kaku ga shi ne ba shi wannan daraja babba cewa da abinda mutum zai faɗi yana faɗa ne a madadin Allah yana faɗa ne a matsayin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin abubuwan da Allah ya aiko shi ya faɗa na biyu al'ilmu wal'ilmul ausatu ilimi matsakaici wa marifatu ulumin duniya shi ne sanin ilimin da ya shafi rayuwa allati ya kunu ma'arifatu shai'i min ha bi ma'arifati nazariyati ah, wanda ana koyan irin waɗannan ilmomi ne ta hanyar nazari bincike ta hanyar ƙirƙirar wata ƙa'ida ko ah, lura da wata ƙa'ida sannan sai a ɗauwara ta a yi ƙwanƙwana ta a yi ta bincike bisa ƙa'idarta wannan kakashi ba a samun wahayi ya goyi bayansa Mutu kowa zai faɗa abinda nazarin shi da bincikensa da ƙwaƙud basa da take zuwa gari shi da ka akwai yi waye kuskure akwai yi waye daidai me yasta dudu alaihi bi jinsihi wa nau'i akan kafa hujja a cikin irin wannan ilimi ne da jinsinsa da abin da yake irinsa da abin da yake nau'insa wato an ga wani abu ya kama da wani sai a ce irin shi ne an ga ya bambanta da shi sai a ce ba irin wancan ba ne idan an ga cuta kaza ta yi kama da cuta iri kaza sai a ce irin ta ce idan an ga nau'in magani kaza zai iya maganin cuta kaza sai a ce zai wato abin nan kokari ne na bil'adama ba irin wancan ne wanda Allah ya riga ya faɗa abin da za a yi kuma ya aiko annabawa sun kawo sakon ba wannan ilimin shine tsakatsaki ka ilimin tsibbi kamar ilimin a likitanci sanin cututtuka da bayar da magani da kula da masu rashin lafiya walhandasa da kere-kere kamar ayyuka da suka shafi injiniyarin da makamantarsu waɗannan ilmomi ne tsakatsaki ba su kai da ilimin addini ba suna ƙasar shi sai ce wal asfalu da ilimi na ƙasa wanda huwa ahkamu as-sina'at Shi ne ƙa'idojin sanin sana'o'in hannu ayyukan hannu wa durubil amali da nau'o'in kasuwanci ko ayyuka misal tibaha kamar sanin yadda za ka yi ninkaya a cikin ruwa shine asibaha swimming wal furusiya da sanin hawa doki da sukuwa da yadda ake amfani da doki wajen yaki wazi da tela na yin ɗinki. wanda zai san yadda ake dinka mutane sutura yadda ake dinka riguna da kafani ababen amfani a gida dangin zanin gado labulaye da makamantarsu. wata zuwiq da mai aikin decoration shine zuwi kamar mai yin tanti kamar mai yin zane-zane mai yin signboard signboard da ake saka sunan kamfani ko wani abu makamanta ko makaranta mai yi ma makarantun noziri irin wannan zanen a is for apple nan da sauransu duk yana cikin at-tazwiq decoration wal khat da kuma artist shi ma ila yau wanda zai rubuta maka sunan abu ko sunan waje wama ashbaha zalika da nau'o'in ire-iren waɗannan min al-a'mali allati hiya aktharu min an yajma'aha kitabu ayyuka ga sanan iri daban-daban burjik waɗanda sun fi ƙarfin a ce a haɗe su a wani littafi ƙwaya ɗaya auye a ki alaiha wasfun ko a ce an game wajen su. ba wanda yake game bayanin sana'o'in hannu da mutane suke wa inna ma tahsulu bi tadribil jawarihi fiha kawai ka gane shi shine duka sana'ar da ake yi wanda ta hanyar a horar da gaɓoɓi, hannu ko kafa da ido su ake horarwa su saba da yin abu kaga aikin gareji ya shiga aikin gini ya shiga tela ya shiga da sauran ayyuka waɗanda kasancewa da hannu ake da mai faskare da birkila da kowa wanda yake amfani da hannun shi ko kafar shi yana yau da gobe yau da gobe ya gane su bambancin su da wancan na biyun. kaga wancan na biyun shi ana gina shi akan ilimi tukuna akan nazariya akan theory amma shi ko aikin hannu to yau dina aka kawo ka baka bukata wata nazariya in ka tashi koya ko za ka jirgin wanda ya iya ne kawai ya nuna maka ga yadda yake za ka ko nazariya rana ɗaya baka bukata wajen ka koyi tela ko ka koyi girki ko ka koyi typing baka bukata wannan ko za a nuna maka cewa ne ga yadda yake in kai kaza sai kai kaza har ka iya wannan a wurin malamai wanda suke bin ka'ida addini wajen a ah, bayanansu to su wannan shine kashi na uku na ilimi Simala ya ce ba’u ɓangare na biyu ta ƙasimu da ulumi inda falasifa, yadda su kuma malaman falsafa suke rabba ilmomi. Kala Ibn Abdulbari an taƙasimi a Sadiq, Ibn Abdulbari ke cewa wa haɗa taƙasimu fil ulumi, ka zalika huwa inda ahalin falasifa a falsafa ai ala salasi alwa’i su masu na rabawa gida uku. Na farko, illa annal ilmal a'ala indahu, agun falasifa ilimi mafi ɗaukaka shi ne, huwa ilmul qiyasi fil ulumil alawiyya ilmomin lahira su ma wato ilmin da ya shafi sama madaukakiya a wurin su shi ma su ma shine ilimi mafi daraja sai dai mabubbugarsa ce ta bambanta da na waɗancan malama addini kaga su malama addini mabubbugar ilimi mafi ɗauka a wurin gurinsu shine wahayi su kuma wannan a'a su kuma a gurin falasifa mabubbugarsa shine allati tartafiu an tabi'a Walfalak, wanda abin da ya wuce duniya da sararin samaniya mitul kalami fi hudusil alami wa zamani suna yin magana akan yaushe aka kirkiri duniya wani shekarun duniya nawa yanzu da samuwarta wata shibihu wa nafiyu da magana akan kamantakekeniya tsakanin halittu da mahalicci shine at-tashbihu anan wa nafi ko kore wannan kamantakekeniyar wa umurun la tudraku la yadriku shay'un la yudraku shay'un minha bil mushahadati wala bil hawas da yin magana akan abubuwa waɗanda ba a iya riskarsu da ido ko da sauran hawa kunne da ƙwaƙwalwa da hannu da ƙanshi ko waye ba a iya riskarsu abinda suke ce ma mawara a tabi'a wato transcendental abubuwa da suka shafi wata duniya can daban da ba su santa ba suna nufin duniyar duniya madawwamiya kamar a ce lahira kenan ba su santa ba sai ta hanyar tsinkaye kuma ba su amfani da wahayin da Allah ya yi wajen ta waƙad agnat an anil kalami fiha yace alhalin kuwa yin magana game da waɗannan abubuwa Allah ya riga ya wadatar da mutane daga magana akan wannan ta hanyar mene kutubullahi na bil haqqil munazzala bis sidiq littafan Allah waɗanda suke magana da gaskiya wanda aka saukar da su da gaskiya sun wadatar da kai daga ɗan kana wani tunani akan ya za ka fahimci waɗannan abubuwa ka bi littafin Allah sai ka fahimta na biyu wal ilmul awsat yanqasimu hum ila arba'ati aqsam ilimi tsakatsaki a wurin su yana rabuwa shi kuma zuwa ainihin wato gidaje guda hudu a ah, wa kanat indahum ru'usul ulumi abunsu su waɗannan sune manyan wato jigajigan nau'o'in ilimi wahiya sune ilmul hisabi ilimi na lissafi mathematics wal tanjim da ilimi na sanin taurari da nau'o'in shi duka guda biyu din astronomy da astrology wa tibb da ilimi na sanin likitanci da magunguna da ba da eh, abin nan kulawa ga marasa lafiya wa ilmul musiqa da ilimi na wato kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe na uku ya ce wal asfalu inda hum alama zakarna inda ahalil adiyan na uku wanda ya shafi ilmomin sana'o'in hannu wanda ba sa buƙatar wani ilimi mai zurfi ko zurfin ƙwaƙwalwa ko sanin wasu a nazariya mai yawa kafin ka iya shi to sun dace kenan a nan wajen da masu ilimi na na addinai malam ya ce maratibul ulumi wa ahamiyatuha hafi mizanin imami yusuf ibn abdulbar to menene martabobi darajar da ilmomi suke da ita da kuma wato muhimmancin ilmomi a bisa ƙa'ida da ibn abdulbar ya kafa malam ya ce kawamar imam ibn abdulbar uluma as-sa'ida fi zamanihi bi hasabi manfa'atiha wa yaqiniha wa nazarat al-islam ilayha ibnu abdul ya kawo ka'ida uku wanda da su ne za a iya gane muhimmancin ilimi abu na farko yace ibnu abdul yana yana yana girmama yana ganin darajar ilmomi tana komawa ne zuwa ga abu uku na farko manfa'atuha amfanin wannan ilimin wani amfani yake da shi ga bil adama shin amfanin shi ya tsaya ne kawai ga cin abincin da mutane suke yi neman abinci kawai ko yana da wani amfani wajen ciyar da al'umma gaba ko yana da amfani wajen saman mata da lafiyayyar turba ta rayuwa ko yana da amfani wajen gyara ma al'umma makomata ranar alkiyama to da gwargwadon haka da gwargwadon darajarsa ina fata mun gane wannan sannan ya ce wa ha. da kuma abin da ke cikin ilimin shin gaskiya ne keke da keke abin da ke cikin ilimin na gaskiya yana samun mishi da martaba Karancin gaskiya a cikinsa karancin yi da gaske a cikinsa yana rage masa karancin daraja wani zartar islami ilaiha da kuma meye matsayin wannan ilimin a musulunci hukuncin da musulunci yake ba shi ta yi akwai ilimin da yana da amfani mutane suna ganin amfanin shi saboda ana samun kuɗi ko ana samun ɗaukaka da shi amma kuma ta yi kallon da musulunci yake mashi kuma wani kallo ne na Allah wa dare ba lokacin sai zama ba ilimi ne mai daraja ba kamar yadda ilimin sihiri da bokanci duk wanda ya iya bokanci zai samu kuɗi don mutane nan da za su fara tururuwa wurinsa neman shawararsa neman taimakon shi neman ya musu aiki kafin ka ankara za ka ga ya sha kwana ya yi arziki to kaga wannan ta bangaren samun abin duniya yana da yana da daraja amma ta bangaren kallon da musulunci yake wani sai ga wani ilimi ne na azu a gani ba ilimi ne na kafirci ilimi ne na bata haka idan muka dauki misali yanzu ka dauki wasan kwaikwayo sana'a ce wadda za ta iya shiga cikin na tsaka tsakin nan tunda sai an yi koyi ilimi ake yi to amma shin tana da amfani irin amfanin da ake bukata ga al'umma sai ga amfanin ragage ne amfanin ragage ne sannan musulunci yana mata kallon uku ahu bai dauke ta a matsayin sana'a ta mutunci ba to wannan sai ya rage wa sana'ar daraja to hakanan in ka kalli ilmomin da suka shafi lahira kai tsaye me yasa suka fi daraja saboda su suna wa mutum baman za su kiyaye maka makoma a lahira ƙur'ani hadisi fikihu tauhidi saboda su kullum hidimarsu yadda za su gyara alaƙarka da Allah to shi ta suka fi kowane ilimi daraja waɗannan ilmomin ina fata mun gane wannan shi ce ka'ida da riguna bari ya saka wanda a kanta ake iya auna darajojin ilmomi kowane ilimi za ka sha kan wannan sikeli wanda yake mai kafa uku sikelin amfani da sikelin gaskiyar da ke cikin shi da sikelin wato kallon da musulunci yake mushi wani sikeli ne mai kamar kace murhu ne mai tarke uku da gwargwadon yadda ya zauna daidai wa daida kowane ilimi ne akan wannan murhu da gwargwadon abin da zai samu daraja da gwargwadon yadda aka samu gazawa ko naƙasa ko tawaya a waɗannan ma'aure ko turaku gwargwadon yadda zai naƙasa ya samu tawaya malam yace fa ammal ilmu al'a'la wa zakara ba'd al-mawdu'ati wal umur allati tabhasuha hadhihi al-umur da kuma sannan ya ambaci wasu daga cikin mawdu'ai da abubuwan da ilmumin suke suke suke bincike akai gashi zai mana ishara zuwa gare su fa ilmu al-a'la inda al-falasifa wa huwa ilmu al-qiyas fi al-ulum al-alawiyya mislu hudus al-alami wa zamanihi fa kama qala waɗannan ilmomin kamar ibn abdul ya faɗa yace umurun la yudraku shay'un min habil mushahada wala bil hawas awwan da ba a iya riskan su da gani ko da ƙwaƙwalwa wa hadha nuqida fi amrayn wannan da haka sai aka aka ci diddigen wannan nau'i na ilimi ta fuskoki ta abubuwa guda biyu abu na farko falaysa haqa'iqu hadhihi al-ulumi Minal al-ma'lumat ath-thabita abubuwan da ake ambato a ilimi na wato kokarin sanin Allah da sanin lahira ba ta hanyar wahayi ba to bayanan da ke ciki haqa'iq bayanan da ke ciki ba sa daga cikin ilmomi tabbatattu waɗanda hankali ya tabbatar da su to kaga akwai karancin yaqini kenan game da su kaga sun faɗo ta fuska ta ƙa'ida ta biyu shine ba su dace da yaqini ba sannan wala bil mushahadati wala bil hawasi ko ba fahimtar su da gani ba fahimtar su da kunne ko ido kuma kamar haka to nau'i na gaba sai ce wahiya ma'a zalika laysat muwafiqa lima sabata bil wahyi inda al adyan sannan kuma baya ga waɗancan matsalolin sannan ilmomin nan na falasifa ba su dace da abinda aka ambata a cikin wahayi da aka yi ma annabawa ba kokarin suke su kutsa cikin abin da annabawa ke iya kawo labarinsa sai zama kuma da suka kutsa suna su bayanan da suka kawo ba su dace da irin waɗanda aka saba ji a bakin annabawa ba wannan sai rage wa ilimin daraja fa usuluha la tasihhu bi hali madogaran wannan ilmomi ba su da inganci wa yughni anil kalami fiya kutubullahi natiqa bil haqqi wal munazzala bi sidqi kama qala kamar ibn abdur ya fara cewa ba bukatar wannan ilimi saboda akwai abubuwan da suke suna wakiltar shi suna suna matsayin abin da za su bada warkakken bayani shine tafan Allah da ya sauka da annabawa sun wadatar da mu daga jiran mai faraci faraci faɗa akan Allah akan duniya akan lokacin halittarta da sauransu nau'i na biyu na ilmomi wa amma ulumul mutafarri'a anil ilmil awsat ibadu shi ya ce ai a ilmul awsat agun falasifa sun sun shekara hudu ne mun jigo da akwai abin da ya shafi likitanci abin da shafi tanjim abin da shafi lissafi da sauransu da sai ce waɗannan ilmomin da suke rasta daga waɗannan tushe guda hudu na ilmomi matsakaita agon falasifa fiha ya yadullu ala si'atil ila'in wa zaka ga ibnu abdul bari yi maganganu da yawa a cikin wannan wurin wanda suke nuni zuwa ga fadin binciken shi da nisan nazarinsa wa dalil da kuma daidaituwa a ilimi qala ga abin da yake cewa fa amma ilmul musiqa wal lahwi fa mutarahun ilimin kaɗe-kaɗe da wasanni drama wasan kwaikwayo kalankuwa kiɗa da waƙa da makamantansu ya ce tufa mutarah wannan abun watsi ne wa mambuzun abin zubarwa ne a bola in ji jami'a ahlul adiyan a wurin dukkan masu kula da addinai ba su ɗauki ilimin kiɗa da waka da wasanni a matsayin wani abin a zo a gani ba baya cikin wani abin mai daraja kuma har yanzu haka yi ala shara'it da ilmi wal imani wanda sun buga wannan ka'ida ne a bisa da suka sani na ilimi da iman da suke da Allah ba'un biyu, amma ilmul hisab shi ko ilimin lissafi fasahihu indahum abin da yake mai inganci game da al'amarin mathematics a wurin malamai na Allah shine cewa indahum minhu ma'rifatul adadi wadh-darb sanin adadi wato kaman abin nan kenan sum addition ko shine al'adad adad wadh shi shine multiplication mai aiki ce mashi da hausa ne ninkawa wal da division division da hausa ya sunan shi malabelin rabawa <laughs> wa tasmiya da kuma abin da suke ce ma a tasmiya shine kamar ka ce abin nan mai sunan ɗayan minus a wa, wa ikhraji aljuzur ikhrajul juzur shine abinda ake ce ma square root ai san shi ko square root shine ikhrajul Aljuzur. wa ma'rifatu jumal a a'dadi da sanin wato a binary number wa ma'anar khatti wa da'ira da gane ma'anar duwani zane ko cycle wani nukba ko wani decimal point wa ikhrajul ashkal da iya fidda geometric shapes a ce wannan cylinder ne wannan eh, binnan ne eh, eh, triangular wannan kaza da sauransu babu ha min ba'd yadda za a fitar da wani shape daga wani ai yadda da kuka san ana yi a engineering da mathematics da sauransu sha shakala zalika da abin da ke kama da wannan to ko da wannan ambaton wannan da ya yi kawai yana maka cewa lalle ya sa abin da yake a lissafi ba malami ne zalla na arabiya ba ko <laughs> wal hisabu ilmun la yakadu yastaghni anhu dhu ilmin min al ulum yace to shi ko ilmin lissafi wani ilimi ne wanda ba zai yiwu ba a ce ma'abocin wani ilimi can daban ya ce ya wadatu ba ruwan shi da lissafi ba zai yiwu ba domin duka rayuwar nan gida take akan lissafi eh, wa shamsu wal qamaru bi husban duka rayuwar nan da Allah ya tsara tana tafi ne akan lissafi don haka shi lissafi kamar yadda suke cewa sanin lissafi shine effective way na, saba mutum da mental discipline yadda mutum kwakwalwar shi ta saba da bin abubuwa da daki ta saba ga duk mutumin da ya san lissafi za ga shi ya iya tsare-tsare ya iya bin abubuwa da daki ko jawabi zai yi a dandalin siyasa sai kaga ya bambanta ka bi tarihi yan siyasa da dan siyasa da yake da background a mathematics zaka ga tsarin siyasa shi daban ne da saura Wala bil haka ne ko da lissafi yana da wani sirri da in ka san shi to dole mutane a irin irin abin da suke faɗa kar maganar turawa cewa wanda ya san abu da sauran mutane to zai zama bayi za ka zama ga malamin lissafi yawa when you when you know more than others you become lonely haka tura su to duk mutumin da ke da ilimin lissafi zaka ga yana da wani ilimi da ya tsaro akan na sauran mutane alhalin cewa fa duk mutanen by default suna amfani da ka'idojin lissafi wajen duk abin da suke yanzu mujarradin girki da mace take a cikin kitchen dole akwai lissafi akwai timing akwai quantifying na me za a zuba na ruwa na magi da sauransu in ba ta bi wannan lissafin ba abincin ba zai zama tafiya da kake yi a lissafi dole ka lissafa in ka sa ɗauka kafa ɗaya ga yadda za ka aji in ka ɗaya ga yadda za ka aji duka to amma ba ma iya gani saboda ya yi kusa da mu sosai idan abu ya kusa da kai sosai wani lokaci baka iya gane shi haka nan a lissafi shi shuka maka logical reasoning logical reasoning kuma kowa na buƙatar shi a rayuwa wato iya lissafa abu daki-daki game da na ambata da kuma ana amfani da lissafi wajen finance yadda kake amfani da kudaden ka da kake kashe su wurin ah, problem solving kusan ma a ce wannan shine abu mafi muhimmanci da lissafi yake koya mana problem solving eh, solution based problem solving eh, zai baka theory din mathematics da yawa suna bamu model na ya za a yi mu gyara matsalolinmu da muke fama da su dinnan da shafi tattalin arziki zamantakewa tsaro aminci food security komai da ka sani babu wani abu da za ka daga a duniya wani babu lissafi a cikin shi babu to amma ba ma ganye shi ta har kai ga galibi yara 'yan sakandare ta korafi cewa wasu don me aka dame su da waɗannan abubuwan masu wahala algebra quantitative reasoning wane ne a yi ta kawo musu abubuwa marasa kan gado a bisa kallon su wanda suke yin shi kallo na zahiri amma a cikin umk wannan wannan ilimin dole sai da shi ya ishe ka kasan alfarmar da lissafi ne wa duniya cewa kwamfuta lissafi ne ya kawo ta kwamfuta da ta zama yanzu ta mamaye komai ita ma product ne na lissafi ilimin lissafi shine ya haifar da ya akai akai kwamfuta kaga wannan kadai ya yi shi mutum ya gane muhimmancin lissafi a duniya sannan duk waɗannan gine-ginen da lissafi ya yi gidajen da muke shiga da sutura da muke sawa da komai da muke da lissafi a ciki shine wannan yana aka da maka abin da yake faɗa ne cewa magana ba bari cewa ilimin lissafi babu wani malami a wani fanni da zai wadatu daga ilimin lissafi babu Wahaza hadha akhir ma tawassalat ilayhi at-tarbiyya to shi malam mai ta'aliki sai yace kaga wannan bayanin ibra bar yake har yanzu ilimin zamani da ake yi a yanzu shi ma iyakar conclusion din shi kenan irin ibra bar sai bai wuce nan ba wa manhajul ulum at-tajribiyya da manhajojin ilmomi na kimiyya shi ake cewa al-ulum at waɗanda ake gwada abubuwansu a laboratory ilmomi waɗanda ake gwaje-gwaje ake abin nan experiment haula ahamiyyati ilmi al-hisabi war riyadiyati lil ulum al-ukhra ta batu akan muhimmancin ilmin lissafi da kuma alaƙarsa da sauran ilmomi babu wani ilimi sai ya zama akwai lissafi a cikinsa akwai ilmomin da aka tafi aka tafi zaka duka su ma sun juye sun zama lissafi hatta a cikin ilmomin da ake ce ma art waɗanda ake ganin su kamar ba su da alaƙa da kimiyya in aka yi nisa su ma duk lissafi suke da haka cikin cikin musulunci zai yi kasan gado ba kasan lissafi ba zai yi ba zai yi kasan bayani game da lokutan sallah ba kasan lissafi ba ba gaba zai yi ba zai yi kasan bayani game da zakka da nisabinta sai ka san lissafi za ka san wannan haka ilmul hai'a sanin yanayin lokaci da sanyi da zurfa da lokacin sallah da lokacin bazara duk wannan sai an san lissafi ake sanin shi haka sanin wato yadda ake dabarun yaƙe-yaƙe duka da lissafi ake daga za ka ga har yanzu a duk makarantu a dukkanin ƙasashe ana koyar da al'umma ilimin lissafi kowane fanni sai a koya musu gwargwadon abin da ake ganin za su wadatu da shi zai ba su dama su yi abin da suke a ciki su ka yana da kyau malaman lissafi su kokari ku cire wa mutane wannan tsoron da suke wa lissafi shi ne matsala akwai wani wani shamaki tsakanin tunanin gama garin mutum da muhimmancin lissafin inda mutane za su gane muhimmancin shi da da da za su dinga haurawa da gudu ta windo din nan idan malamin magani ya shigo ba ko ga dalibai da dama suna jin tsoron lissafi da malamin masu ya shigo ko guduwa za a yi to wani lokaci shi malamin masu ne sai zama kamar wani aljani a rasa gane inda ya fuskanta a yi ana so a fahimta amma ina kaga malamin tarihi ne ko malamin biology ko malamin economics abin da shi da yake faɗa yana da sauƙi yanzu yanzu nan ka tafi tare da shi yana magana abin akan abin da eh gaskiya ne zaka gani amma shi malamin lissafi zai fara wannan abin nan x and y din yana caccanza su to sai kawai kaga mutane su sai su ya ne malam dole ya kamata ku tunanin ya ga ku sulba wannan problem din in ana yi da da kuɗi <laughs> sai ka ce yamurai kenan <laughs> Allah shi kyauta to malam yace eh, jimun sun makala an ilmin falak sannan sai yayi magana shi ibnu abdul game da ilimin falak wato ilimi na astronomy da astrology kama yusamma mafi asarina kama yadda a yanzu a zamanin mu haka ake ce mishi wa kana yud'a inda hun attanjim, su a zamaninsu ce mishi ake attanjim ilimin taurari wa kana mamzujan mimma yusamma al-yawm geographiya tabi'iyya ilimin tanjim a wajen su an cakuɗa shi da abin da yanzu ake ce ma natural geography geography na na ƙasa da ruwa da sararin samaniya da makamantansu kama yau dunin kalami in ka kalli magana ibnu abdulbari zaka ga su a wancan lokacin ilimin falaki yana da faɗi fiye da abin da zaki ce mai ilimin falaki yanzu an cire wasu ilimomi daga cikin sa wa amma tanjim ibn bari yake cewa kaga shi dai at-tanjim fa samaratu wa fa'idatu inda jami'a ahli al-adyan amfanin sa shine jariyatul falak sanin gudanuwar al-falak sune waɗannan solar system da ake cewa waɗannan duniyoyi da Allah ya halitta kuma ya bai wa dan adam dama ya gano wasu daga cikin su kuma dan adam ya iya sanin ɗabi'ar su. wa masir darari da ainihin wato magudanar su darari su ne da su ne waɗannan abin nan duniyoyi wa matsali'il buruji da sanin matsali mafara alburuji burji shine abin da ake ce ma constellation ko wato sanin abinda ke da alaƙa da lissafin taurari ɗin nan cewa tauraro akwai akwai burjin tauraro kaza yana fara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza masu bokanci suna amfani da wannan wajen sanin san da ya kamata a saki asirin da za mutum ko irin nau'in asirin da ya kamata a yi mutum a san cewa wani da aka haife shi lokaci kaza to an haife shi ne a daidai burji kaza na tauraro kaza da kan ana so a mishi asiri ga irin da za a mishi ma'i ko hawa'i ko turabi ko makamantansu ko wa ma'rifatu sa'atil layli wan nahar da sanin lokacin shiga da fitar dare lokacin shiga da fitar wuri lokacin faduwa da fitowar rana wa qausil layli min qausil nahari da sanin yaushe ainihin wato kibiyar dare ke tsara daga kibiyar rana fi kulli baladin wa fi kulli yawmin lissafin sanin wannan a kowane lokaci da kowane wuri wa bu'dun kulli baladin an an khatil istiwa da kuma nisan kowane gari ko kusancinsa daga akwai wani alkhattul wahal wani imaginative line da ake ce ma control line ko wanda aka raba duniya ya take zuwa ga south pole da north pole to wannan layin da gwargwadon nisan da gari yayi da shi ko kusanci shine gwargwadon bambancin lokaci awa nawa wanda yanzu ake daukan cewa default time shine greenwich time ko gmt to wannan greenwich din wani ƙauye ne wanda ke setin wannan layin a misali da suke cewa to da haka da gwargwadon yadda gari ya nisa ko kusanci da wannan layi ne ba wai an ja shi da gaske ba ana tunanin akwai shi to to da gwargwadon bambancin lokacinsa awa biyu awa uku wani awa biyar wani har bakwai ya ce sannan kuma a wa minal majri ash-shamali wal ufuq sharki wal garbi da sanin al-majr da al shine horizon horizon na gabas da yamma da horizon na na arewa wa maulidul hilali wa buhuri wa buhuru da lokacin da ake haifar wata yaushe ake haifar wata da kuma bayan an haife shi yaushe yake bayyana awa nawa yake iya yi kafin ya bayyana duk akwai wannan a waqtila'il kawakib lil anwar da inda taurari suke tsakuro suke tsakuro hasken su wa mashiha da sanin tafiyar taurari wa istiqamatiha da tsayuwar su wa akhadha fi tuli wal ard da abinda ke sa su tsayi ko su fadi wa kusufi shamsi da sanin abin da ke faruwa rana ta kiswe wal kamar da abin da ke faruwa wata ya kiswe wa wakatihi da lokacin da zai da iya faɗan lokacin da zai faru duk wannan yana cikin ilimi jama'a wa miqdarihi fi kulli baladin da kuma yawan abin da za a gani na kisfewar ranar a kowane gari kaga wannan yana cikin bayanin da ya faɗa mana cewa in ka karanta za ka gani Ibrahim Bukhari yana da faɗin ilimi malami ne ba dan ƙanƙani ba yace a wa ma'ana saniyi shamsi wal qamar wa siniyil kawakib da abinda yake nufi da lissafin wata ko lissafin shekara na rana sola da lissafin shekara na wata luna da lissafin shekara na taurari da akwai lissafin lissafin shekara da ake bi a lissafin kwanan wata ta hanyar waɗannan sun ma'afada sannan ibn bari ya magana mai tsayi munkiran yana mai inkarin makhsalata fi hada ilmi abinda ya cakuɗe da wannan ilimi wannan ilimi a cikin shi akwai gaskiya akwai abinda yake ba gaskiya ba akwai abinda yake mai kyau akwai abinda yake mara kyau to an samu cakuɗewa tsakankanin su na daga ciki yace kaddi'a ilmi gaibi dustan dan wajen kokarin sanin ilimin gaibu shine barna da ke ciki shine bangaren astrology din kenan wa umri duniya da kokarin sanin shekaru nawa duniya ta yi wa ma fa'alahu al-mutakharrisuna bin najama wal iyafa zadar wa khudud da abinda masu al-mutakharrisuna masu kirgado masu kirgado suka yi na amfani da annijama lissafi da taurari wajen sanin har ma san da mutum zai mutu suna iya lissafawa da sanda za a iya samun haihuwa a wani aure da sanda za a iya wato samun dama da za a cutar da wani wala iyafa da amfani da abin nan wato al'iyafa shi ne zajir tsayar amfani da tsuntsu tsuntsaye da aka riga aka sihirce su aka sanya su akan wani tsari duk motsin da suka yi akwai kayi da suke da tsuntsaye wanda duk motsin da tsuntsun yi to suna da fasarar shi tsuntsaye suke ajewa wanda sun saka su a wasu keji an musu tsafi to tsuntsun yana tsaye in yi farfar da fukafukin shi to wannan boka daga wannan farfarin da tsuntsun yi zai kalli yanzu karfe nawa ko yanzu da tauraro ne ya fito ko yau ranar yaushe ne to sai fasara cewa wannan farfarar da tsuntsun nan yayi ga ma'anarta haka yanzu tsuntsun ya yi kuka haka yin tsuntsun ya samu ya kwanta duk wannan bokanci ne mai zurfi da ma sannan wazzadar da je shi wannan ɗin wa kututul kafi da karanta ƙali'ul yadi akwai boka da zai karɓa hannu zai kalla ka kawai haka waɗannan zane-zane na hannunka kawai ya kalla sai ka leka shi to za ka shiga cikin wata musiba shekara mai zuwa kuma haka hakan yana faruwa wannan irin bokayen yanzu a ga yin sun fi yawa a ƙasashen irin indiya sun kure sosai sun kware sosai abokansu sali'ul kafti kawai hannunka kawai ya kalla sai gaya maka abin da zai faru to waɗannan duka bokanci ne babu kyau a nan mu ƙasa hausa akwai malamai masana a zaurika na na karatun abin nan ilmomi na zaure wanda za ka sun iya waɗannan ilmomin wanda Allah yake maka a cikinsu yana da imani yana da nagarta idan ya koya maka ilimi na sanin waɗancan abubuwan da suke ilimi ne to sai ce to ya isa biya nan ce in an wuce nan to za a shiga bokanci wanda kuma Allah bai mishi wannan nagartar ba za ga hatta bokancin suna yi da ka za ga ƙasa Hausa a da dai mashahuran bokaye za ka ga malaman zaure suna da ilimi na fiƙihu, suna da ilimi na usulun fiqh sannan sun san ilimin taurari sun yi zurfi a cikin shi sun karanta littafin na su abdul fatahi tuhi sun karanta su to sai kaga sun yi zurfi abokanci su suke ba da sa'a ma yan siyasa ma barayi ma mata ma karuwai su suke mutane lissafin za su sama ko ba su samu ba duk suna yin wannan kuma suna samun kuɗaɗe ba dan kaɗan ba da can akwai su da yawa yanzu saboda yaɗuwar sunna da da'awa irin ta salafiya da izala zaka ga ko dai wasu sun tuba wasu kuma suna yi a ɓoye suna jin tsoro su bayyana kansu to za ga waɗannan bokaye sun bambanta da 'yan rufa'i da ko 'yan sihiri waɗanda aljanu suka likita musu kwakwale su waɗannan bokanci suke yi na ilimi ne na lissafi wa madda'uhu fil jalalani eh, eh, wal ilaji bil fikri wa mulki shaitani da abin da suka ambata na game da wannan sunayen aljanu ne eh, aljanalan da al'ilaj bil fikr wa malikul jin wa ma shakala zalika mimma la yaqbaluhu aqlun wa la yaqumu alayhi burhanu abubuwan da hankali baya karba ko babu hujja game da su na hudu sun maƙala bin abdulbari mubayyanin ba da mawdu'ati ilmin tsibbi wa fa'idihi hifi asali sannan ibn abdulbari yake magana yana ƙoƙarin ya bayyana wasu wuraren bincike da ilimin likitanci ke bincike a kai da kuma irin fa'ida da ilimin likitanci yake da ita musamman a likitanci bisa abin da likitanci ya tike a kan shi a zamanin da shi yake rayuwa ya ce wa amma tibbu falifahami ƙaba'i na batin arz ilimin tib ana yin shi don fahimtar da tsirrai kaga yanzu mu wannan a wannan zamanin wannan ya fita daga likitanci wataƙila ya kuma botany ko abin nan pharmacognosy ko makamantansu sanin ɗabi'ar itatuwa wa ha da bishiyoyinsu wa ha da sanin ruwaye ko koguna kaga wannan shi wani ilimi ne daban ta yi a geology ko oceanology ko makamantansu wa ma'adiniha da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa wa jawahirha da abubuwa masu daraja a cikin ruwa wa tsu'umiha da ababen ci kifaye da sauransu wa rawa'iha da ainihin eh, igiyar ruwa wa marifatul anasir wal arkani wa khawasil haywani wa taba'il abdani da kuma sanin wato gabobi da amfanin gabobi da ɗabi'ar dabbobi da ɗabi'ar jikunan ɗan adam kaga nan ma ya shiga tsakanin ilimin likitanci ɗin na ɗan adam da watakila likitanci na dabbobi ko makamantansu Walgarai da gariza abinda ɗan adam ya gina a kai wal a'aba da sanin gaɓoɓi physiology kenan watakila ko wal afatil arida da cututtuka da ke bujurowa ga waɗannan jijiyoyi da gaɓoɓi da ɗabi'ar jiki wa tsabayin azmani wal buldan da ɗabi'ar wuri da lokaci wa manasi'ul haraka da amfanin motsi wa sukun kamar motsa jiki kenan amfanin sa ga kuma kuma kinetic da amfanin kuma shiru wa durubil mudawa da nau'o'in almudawa therapy nau'o'in yadda ake ba da magani eh, ta hanyar shan magani ko eh, kula da eh, abin nan gaɓoɓin ko watakila wasu abuwa makamanta wannan war risk da kuma yadda ake tausaya wa na ƙasa wasu siyasa da kuma hada tsarin mulki ta ji hada mulki ma a ci tsarin mulki yana cikin abinda su a zamaninsa ana kallon shi a matsayin tsib watakila shugabanci a asibiti kenan halaku a tsakanin sauran likitoci fadalla kalamuhu haza ala da ilmi wa za'if aba fi asrihi da ilmi al-fiziya wal kimiyya wal ma'adin wal haywani wal nabati wal adwiya was siyasa kulluha ta ta unwan al-fiqh malam ashbari ke cewa kaga wannan magana ta ibnu abdul tana nuna iba ga cewa ilimin wa aba shine na ku malam lokacin physiology ko ayyukan gaɓoɓin ɗan adam to wannan ilimin a zamanin sibin bari ya cakuɗe da ilimin physics ya cakuɗe da ilimin chemistry ya cakuɗe da ilimi na alma'adin wato kamar ka ce geology wal da ilimin da ya shafi botany da da mai suna ɗaya a biology zoology da zoology wal ba da botany wal adwiya da pharmacy wa siyasa da political science duk waɗannan suna cikin medicine da su haka ce wani masanin dubbu ne to kaga ba irin wannan dubbu ne yanzu bane ke. da yawa da yawa abu ta hata kulluha ta hata unwani abib duk wannan ilimin physics da chemistry da sauran sauran su ilimin sanin likitanci au ilmul abdan ko sanin jukkuna kama kala kamar da shi ya kira shi ba da ah, ma takaddama sai ce sai kuma yace fa haza huwa ilmu a al'ausar ibn abdullahi ya ce wannan shine ilimi na tsakiya na biyu wa huwa ilmul abdani al'awwalul a'ala wal awwalul a'la wannan shine ilimin jukuna amma na farkon ya fi shi daraja wanne kenan ilmul adiyani sanin ilimin addini was salisul asfal na uku shine a ƙasa wato ilimin sana'o'i kenan na hannu ma darrabta alai ma duribat alaihi dawarihu kama kadamna wanda aka wanda aka aka aka abin nan aka yi aka horar da gabobi a kansa wannan magana dauko ta daga muqaddima da wani malami yayi gashi nan shine al-ustaz an-nahlawi wanda ya muqaddima al littafin shi da an ambata a baya shine fikru tarbawi fil andalus bayani akan tsarin ilimi a littafi a andalus shine shine shi kuma malam ya ɗauko. wannan mai ta'aliki ya saka a anan ce sannan kuma akwai akwai iktisari na jami'u bayanin ilmi na al Ahmad ibn Abdul Alhamsawi, shi ma ya ɗauko wannan magana ya ya ta gurgurdan hali ya zuba a cikin nashi muqaddima to zuwa wannan maganganun jama'a da mu tarar da su a gaba in Allah ya so mun kai wajen akwai wanda idan mun je za mu kara wasu bayanai gurgurdan abinda Allah ya sanar shi mu gurgurdan abinda Allah ya sa muka iya tunawa musamman abin da ke da alaka da ilimin can da aka ambata na na taurari na astronomy da makamantansu saboda a wannan zamanin akwai maganganu ta taɓurza ne yawa akan wasu abubuwa da ke suke da alaƙa da shi da dacewa shi ko rashin dacewa shi da bayani akan rigingimun ganin wata to Allah ya so a lokacin zami wasu maganganu da suka shafe shi saboda nan mukaddima ne shi ma yana mana ishara akan abin da za a tare da kuma batu akan maratibul ilmi din nan shi ma maratibul ilmi akwai littafi musamman da wannan malami al-imamu al yayi sunan shi kenan maratibul ulum bayyana matsayoyin matsayin kowane ilimi domin wannan ma ya daga cikin qabaya ar-rahina wai wani ilimi ne yafi daraja saboda wannan ka'idar game da cewa Eh, darajar ilimi tana komawa ne zuwa ga amfanin shi ga al'umma to dole sai an yi defining to me amfani mafi daraja a yayin da mafi mutane suna ganin amfani mafi daraja shine ka gama karatu ka samu aiki zaka duk ilimin da yake da tabbacin za a samu aiki mai gwadi to mutane sun fi ganin darajar shi to wannan nazariya ce maddiya kawai materialism ne a cikin kwalabta da ka mutane sun fi ganin darajar medicine engineering ah, mai sunansu architecture eh, da makamantansu wanda ana ganin da zaran kayi kawai doka sha kwana to ba iya nan darajar ilimi ta tsaya wannan ɗaya ne daga cikin darajojin ilimi ya samu maka da abin yi amma amfani da ake cewa da aka ce ilimi mafi amfani shine amfanin da zai game al'umma ba amfanin da kai zaka ta kai kadai ba inda misali sai kuskure kenan aka ce ilimi darajar shi tana komawa zuwa ga amfanin shi amfanin shi ga al'umma ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin shi yafi na kowa amfani saboda shi duka duniya da musulmai da kafirai da masoya da makiya kowa na ta amfani ilimin sa to da gurgurna haka zaka dinga aunawa kenan ashe abun ba wai daga ilimin bai a daga individual ya ta yaya ka iya utilizing ilimin ka ga al'umma ko ilimin menene idan ka iya sanya shi ya zama ya amfana da al'umma to sai zama ku biyu kuna da irin ilimin wani likita ne wani ma likita amma ilimin likita A ya fi amfani fiye da ilimin likita B da gwargwadon hidimar da A ya yi wa al'umma ko mun gane so ba wai itilaki bane akan ilimin a akan yadda kai amfanar da su ne haka ta ilimin addini akwai mutumin da yana da ilimin addini masu hudu amma baya karantawa to na ilimin shi bai da amfani bai amfane shi ba balanta ya amfani wasu wani ko bai kai shi ilimi ba amma ya zauna ya karantar ya yi rubuce-rubuce wannan nashi ya fi ilimi ya fi amfani so ya kamata mu gane wannan amfanin ilimi yana komawa zuwa ga abu uku kamar yadda ya ambata a darajar ilimi amin amfaninsa ga al'umma sannan gaskiyar da ke cikinsa da kuma kallon da musulunci yake mushi. kowane ilimi sai an sashi akan wannan tarauku guda uku da gwagwadon percentage din da ya samu a wannan traku gwagwadon abin da ya kamata ya samu na darajar to wannan shine karshen wannan mukaddima domin sauran duka bayani ne akan wasu mafsuqat da wasu hotunan su da sauransu ba za mu kula shi ba idan mun zo insha Allah darasi na gaba za mu shiga cikin asalin matanin littafin ne na jami'u bayanin ilmi wa fadlihi kamar yadda shi wannan malami ya iktisarar sa insha Allah za mu saurara anan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi